السلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha uku ga watan jumadal ula hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da bakwai ga watan disamba shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya muna cikin karatun littafin fitinatu takfir littafin da ke karantar da mu wato hadarin kafirta musulmi ba tare da haƙƙi ba a yau za mu tashi shafi na 21 a nawa shi kuma na malam abdullahi shafi na nawa shafi na 25 to now بسم الله الرحمن الرحيم أما إذا لم نعلم ذلك فلا سبيل لنا إلى الحكم بكفره to kafin na wajen karatunmu na satin da ya wuce al'allama dinin Albani allah ya masa rahama ya yi bayani dangane da garuruwan musulunci irin saudiya irin misra irin iraki da sauransu wanda garuruwan musulunci ne shugabannin musulmai ne amma kuma sun ɗauko wasu irin al'amura wanda sun saba wa musulunci misali kama a ce garin musulunci bai dace a samu bankin riba ba ya kamata ce duk garuruwan musulunci shugabannin musulunci sun nisantar da banki na riba garuruwan musulunci shugabannin musulunci sun nisantar da gidan karuwai garuruwan musulunci shugabannin musulunci sun nisantar da wajen caca to idan ya kasance shugabanni ga su musulmai amma sai suka ba da izini aka gina bankuna na riba da izininsu ko suka yadda aka gina gidan karuwai da izininsu to yaya hukunci wayannan shugabanni sun kafirta a'a ba su kafirta ba wayannan shugabanni sun aikata babban zunubi don sun goyi baya a aikata abin da yake saban Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala yana cewa wa ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awadu alal ismi wal udwan ku taimaka ma juna akan da'a da tsoron Allah kada ku taimaka ma juna akan zunubi da ƙetare iyaka saboda haka duk shugaban da ya bada dama aka gina gidan giya ko gidan ko bankuna na riba ko gidan karuwai to wannan shugaba zai fuskanci tsinuwan Allah subhanahu wata'ala saboda Allah ta'ala ce la khaira fi kaseerin min najwahum illa man أمر بصدقة أو إفلال أو أو aw أو bainan nas la khaira fi kathirin min najwahu babu alkhairi ga da yawa daga cikin ganawa mutane illa man amara bi sai dai wanda ya umarni da ayi sadaka ko ya umarni a aikata aiki na alkhairi aw islahin bainan nas ko kuma sulhu tsakanin mutane saboda haka gina gidajen giya gidajen karuwai gidajen caca gidajen kallon fimafimai na batsa da lalata tarbiyya na al'umma wannan ba shi da kyau kama idan shugabanni suka ba da dama suka ba da lasisi aka gina za mu cewa idan shugabanni sun yi rida kaga ba su yi rida ba malaman aƙida suna kiran wannan istihlalul fi'ili shine mutum ya aikata abin da yake zahiri saban Allah ne to aikin shi ya halatta abu to mutum baya kafirta dan aikin shi ya halatta sai idan zuciyar shi ya goyi bayan abu idan zuciyar shi ya goyi bayan kafircin a idan zuciyar shi ya goyi bayan cewa wato gidan bankuna na riba da aka gina ya halatta ba laifi bane ko gidan giya da aka gina wannan ba laifi bane ci gaba ne to wannan shugaba ya fita daga musulunci domin shugaban ya halatta haram amma gundarin gina banki kawai ko gundarin gina gidajen sabo wannan bid'a wannan saban Allah ne kawai fasikanci ne ba wai kafirci bane to amma su yan ikwanul musulmi da yan sururiya da yan hizbut tahrir da yan jama'atul takfir wal hijra da yan khawarij ga baki ɗayansu sun sun dauka cewa idan shugaba ya ba da umarni a gina banki na riba ko ya ba da izini ko abin da ya kama da wannan shugaban ya kafurta. shugaban ya fita daga musulunci to shi yasa din albani ke mana bayani wannan shugaba dai ya aikata aiki na laifi amma har yanzu yana cikin musulunci yanzu kai kenan a tunaninka shugaban da ya ba da dama ga karuwai su zauna a gidansa wannan shugaba ya yi rinda kenan ya yi rinda ba to wannan shine karatun da albani yake son fahimta dole ne sai mutum ya kudirce wannan abin a cikin zuciyarsa kafin ya zama kafin ya zama to kafiri an gane wannan ko to shine yake cewa amma lam na alam zalik amma in ya zama to ba mu san cewa ya halatta ba ba mu san cewa shugaban ya yadda da abin a cikin zuciyarsa ba fala sabila lana fala sabila lana ila hukumi bi kufrihim ba mu da wata hanya na yin hukunci da kafircin wayannan shugabannin an gane sai in mun tabbatar cewa shugaban ya yadda da karuwanci ya yadda da cin riba ya yadda da batsa yana ganin abu ne daidai to a lokacin ne za mu ce shugaba ya yi ridda لأننا نخشى أن نقع في وعيد قوله عليه الصلاة والسلام domin lalle mu muna jin tsoro kada mu faɗa. cikin kacewa na maganar manzo sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafir idan mutum ya ce wa dan uwansa ya kai kafiri faqad ba'a biha ahaduhuma hakika dayan ya dawo da kafirci din idan mutum ya ce wa dan uwansa ya kai kafiri to ɗayansu ya dawo da kafirci in ma shi wanda ya faɗa ɗin ya zama kafiri ko kuma wanda aka faɗawa ya zama kafiri kun fahimci wannan ai to saboda haka idan ka zo ka faɗi kalmar kafirci ka liƙa ma wani mutum ayyananne kuma ya zama to wannan mutum bai cika sharaɗin ba to ana jin tsoron kafircin na iya dawowa zuwa gare ka to shi yasa nasiru ne albani ya cewa muna jin tsoron kada mu fada cikin wannan kyacewa Allah ya jarabe mu kila wa'annan shugabanni ba su yi ridda ba sai mu mu yi ridda an gani saboda kafirta mutane shu'umci ne baya faduwa kasa banza na'am والأحاديث الواردة في هذا المعنى كثيرة جدا حديثاً da suka zo dangane da wannan ma'ana cewa babu kyau ka kafirta dan uwanka musulmi in ka kafirta shi to ɗaya daga cikin ku zai iya zama kafiri hadisan suna da yawa sosai نذكر بهذه المناسبة بقصة ذلك الصحابي الذي قاتل أحد المشركين زام التناثر أولنا مناسبة دين da kissan wannan sahabi ɗin: wancan sahabi wanda ya yaki ɗaya daga cikin mushrikai sahabi da ya yaki ɗaya daga cikin mushrikai فلما رأى المشرك أنه صار تحت ضربة سيف المسلم الصحابي على لوكا تندى مشركي يقى يا زمن تو كركشن سارة كركشن سارة تقوبن مسلمين صحابي wannan mushriki yaga kirkiri ya zo karkashin saran takobin wannan musulmin sahabi yaga sahabin ya daga takobi zai sare ya tabbatar zai tafi lahira qala ashhadu an la ilaha illallah sai wannan mushriki sai daga murya ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadu rasulullah to yanzu in kai ne me ka ɗauki wannan kalmar shahada da ya yi? yaya za ka ɗauki wannan kalmar shahada kalmar shahada na gaskiya ne ko na boge eh to kaga in ka ce na boge wannan shi ne tunanin da wannan sahabi ya yi. yayi ah, me yasa kafin a daga takobin me yasa bai kalmar shahada ba me yasa sai da ga an daga takobi sannan zai kalmar shahada so haka wannan kalmar shahada ba kalmar shahada na hakika ba ne? kalmar shahada ne na goge. in ji wannan sahabin an gane wannan ko na'am ba ma la has hadi fa qatalahu wannan sahabi bai damu ba sahabi bai damu da wannan kalmar shahada ba sai kashe shi ina ba san gane wanda kai ma kana tare da sahabin kana ganin wannan kalmar shahada ba da gaskiya bane to shi ma sahabi yace wannan kalmar shahada ya yi ne kawai dan ya tsare jininsa ba kalmar shahada da gaskiya bane na'am falamma balagha khabaruhu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam na'am cewa shi kafirin ya san ana yaki ne dan a kare la ilaha illallah to da ya ga an daga takobi za a sare shi ya tabbatar zai zai za a aika da shi lahira sai kalmar shahada eh to kalmar shahadan ya kamata ya zama kariya to sai sahabin ya ce wannan kalmar shahada ba da gaskiya bane sai sahabin ya aika da shi lahira falamma balagha khabaru an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama a lokacin da labarinsa ya kai wa manzo sallallahu alaihi wa sallam أنكر عليه ذلك أشد الإنكار سيما ذا الله يمس إنكاري ما في أنني إنكاري النبي me yasa ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah wannan bawan Allah ya yi kalmar shahada to waye baka dama mutumin da ya kalmar shahada ka kashe shi فاعتذر الصحابي لأنه ما قالها إلا خوفا من القتل sai shi sahabin sai kawo uzuri shi Usama bin Zaid yace ai bai faɗi wannan kalmar shahada ba sai dan tsoron kisa ya faɗi kalmar shahada ne dan ya tsare jininsa ba kalmar shahada ba ne na gaskiya wa kana jawabu sallallahu alaihi wa sallam ya kasance jawabu manzo sallallahu alaihi wa sallam shine halla shaqaqta an qalbi me ya sanya baka tsaga zuciyarsa ba shin me ya sanya baka tsaga zuciyarsa baka tabbatar da cewa kalmar shahada ne na boge saka idan mutum ya bayyana da musulunci to dole ne ka amshi wannan musulunci da ya bayyana har sai idan aikin shi ya saba ma wannan tunda wannan ba kauya wannan kafirin yace kalmar yayi kalmar shahada to ka dauka abin da ya faɗa na zahiri shi ke cikin zuciyarsa shi sa manzo Allah yace me yasa baka tsaga zuciyarsa ba kenan idan mutum ya aikata wani aiki na kafirci in wannan aiki bai shiga cikin zuciyarsa ba yaya zai yi tasiri ashe babban abin da ake duba wajen kafirta mutum zuciyarsa ko to ya za mu yi mu gane sirrin da ke cikin zuciyarsa tunda sanin gaibi sai Allah qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil gaiba? la ya'lamu man fis samawati wal ardil gaiba illa Allah sun haka waɗanda ke sammai da waɗanda ke kasai babu wanda ya san gaibi sai Allah babu wanda ya san abin da ke cikin zuciyar mutum sai Allah to saboda haka yanzu ya za mu yi mu gane abin da ke zuciyarsa shine ya furta mana idan mutum ya ce musulunci ba gaskiya ba ne to ya fito da abin da ke zuciyarsa za mu kama shi da zahirin abin da ya furta to haka nan idan ya yi kalmar shahada yake yanzu ya musulunta za mu yarda da wannan kalmar shahada na zahiri sai idan aikin shi ya karyata wannan din to sai annabi ce me ya sanya baka tsaga zuciyarsa ba kasancewa kalmar shahada ne na boge ashe babban abin da ake dubawa wajen kafirci ba zuciya man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman ko qalatul a'rabu amanna kullum lam tu'minu walakin qulu aslamna wala ma yadkhulu al-iman fi qulubikum fi qulubihim a fi ku wala ma yadkhulu al-iman fi qulubikum ashe babban abin da ake dubawa shi kan imani cikin zuciya ko fitan imani daga mai daga zuciya na'am eh to na'am eh bar muka to har shi yana ganin ai eh, an an abun nan Eh. idan al-kufru al lahu alaqatun bil amal to in haka ne kuwa kufru al ba shi da alaka da aiki kufru al ba shi da alaka da aiki sai dai waje daya wajen bautan gunki a wajen bautan gunki malam bai ambata ba anan bautan gunki sujada ga gunki kai tsaye kufrun ne amali amma kuma i'tiqadi ne duk wanda kaga yayi sujada ga gunki to ya yarda da bautan gunki ne saboda ya san babu abin da musulunci ke kyama a matsayin shi na musulmi kamar bautan gunki sai kuma a zo a gan shi yana bautan gunki to wannan bautan gunki ba a bukata a tambaye shi me yasa ka bauta wa gunki Allahumma sai dai in an san mai bindiga a wuya ko ana ta dukan shi ya ji zafin duka ya yi sujada ga gunki to a nan wajen ba za a nan wajen za a ce an tilasta masa ne sai ya zama kaman illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman sai dai wanda aka tilasta mai alhalin zuciyar shi yana nasa da imani bautan gunki kufurin ne amali amma kuma itiqadi kuma ku fahimci wannan ko saboda haka shi kafirci ba shi da alaka da aiki lahu alaka ne bil qalb yana da alaka ne da zuciya kenan anan wajen idan shugaba ya yi hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba shin gundarin yin hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba ya fitar da shi daga musulunci me ke fitar da shi idan ya kudirce a cikin zuciyarsa wannan shi ne karatu mai muhimmanci mai tsada wanda ya kamata ɗalibi salafi ya fahimta a gane ne abin da zai bambanta ka daga sauran yan biri'a. ba a gane bambancin mu sai idan wannan bayanin ya zo su yan ikwan suna kama da ahalus suna a wannan matsala ɗin da yan sururiya da sauransu dole sai an ja layi tsakaninmu da su wa kazalika nufassilu al-ayat wa litasbina sabina al-mujrimin dole ne a rarrabe ayoyi a rabe tsakuwa da aya saboda hanyar masu laifi ya bayyana daga hanyar ahalus sunna hanyar yan bid'a ya bayyana daga hanyar yan salafiyya an gane ko su yan ikhwan da zaran shugaba yayi hukunci bi gairi ma anzalallah ya fita musulunci ba sa duba ya halatta ko bai halatta ba haka nan yan sururiya in ga ce mutum sururi ne kai tsaye baya tafsir dangane da tabiya na alhukum bi gairi ma'anzalallah haka nan yan jama'atu tafsir haka yan khawarij duk wayannan suna bin manhaji ne guda daya an gane ko suna daukan duk mutumin da ya tafsir sai mulki ne shi ra. so saboda haka wannan shi ne kamata mu gane don shugaba ya gina gidan bankuna na riba don shugaba ya ba da dama wato ya ba karuwai dama karuwanci wannan tsaban san rai ne da kuma sabon Allah amma ba lallai bane shugaban ya yarda yanzu mutumin da yake shaye-shaye in ka tambaye shi shaye shaye nan ya halatta ne zai gaya ba zai ce babu kyau mutumin da yake zinace-zinace ka tambaye shi zinan na da kyau zai ce babu duk shugaban da ya gina gidan riba ya san ba kyau amma idan ya ce ya halatta shi nan ya fito mana abin da ke zuciyarsa ya yi rinda an gane na wa nahnu la nastati wa an na'lama ma fi qalbi al-fasiq wal fajir mu ba mu da iko mu san abin da ke zuciyar fasiki da zuciyar fajiri da zuciyar barawo shi barawo in yayi sata za mu iya sanin abin da ke zuciyarsa ce to kaga barawon nan yayi sata ya dauka sata halal ne ayya mun ari rubake shi mun ci mai albasa shi ya faɗa haka tunda kaga barawo kullun yana sata ana yi mishi nasiha sata ba kyau ya ki bari kullun ana mai nasiha sata ba kyau ya ki bari tunda kaga ya ki bari ya halatta satan ne tunda kaga mutum na cin riba an yi wa'azi ya yi wa'azi ya kaze ya halatta cin riba ne shin haka abin yake tunda kaga mutum ya rubuta littafi na batsa da alƙalaminsa ya nuna ya nuna ba tsaya halatta to haka yayi rinda to in haka ne waye zai kai labari akwai mutumin da zai shekara hamsin yana saban Allah amma fa bai yadda saban Allah na da kyau ba to kai kuma sai ka ce tunda ya dade yana yi yana jin wa'azuzzuka na malamai bai daina ba ya halatta ne to ya fita musulunci to wannan shine at-takfir bil lazim takfir bil lawazim kenan ka lizilta mutum abinda shi bai lizilta wa kanshi ba shi dai ka bar shi ya tsaya akan menene abin ba kyau ka tsaya kawai shi dai yana sha'awar sabon Allah duk da ya san babu kyau amma kai sai ka ce tunda yi wannan sabon Allah ya nuna sabon Allah nan fa ya halatta an gani to mu nan ba mu da iko mu san abin da ke zuciyar fasiki da fajiri da barawo wanzani da mazinaci wal murabi da mai cin riba idan shugaba ya gina bankin riba mun san zuciyar shugaban za mu ce wannan shugaba fasiki ne wannan shugaba fajiri ne idan shugaba ya ba da dama karuwai su wala a ƙasar shi za mu ce wannan shugaba fajiri ne amma ba za mu ce shugaban nan ya halatta karuwanci ya halatta riba ya halatta kaza ba a shugaban nan fasiki ne fajiri ne amma ba za mu ce shugaban nan kafiri ba ne na'am illa idza addara amma fi qalbihi bi lisani sai da idan shugaban ya fassara mana abin da ke cikin zuciyarsa da harshensa shi da kansa zai fassara mana ya ce jama'a kun gana gina gidan bankuna na riba jama'a kun gana ba da dama tafurai na ba su gidaje na ba su lasisi karuwanci ba haramun ba ne ni na ɗauka da karuwanci da aure duk ɗaya ne na batan gane ni na ɗauka inna malbai umisulun riba na ɗauka da ciniki da riba da abu ɗaya ne baka ni ba na ganin wani riba haramun ne ba na ganin ainihin caca haramun ne shi za na ba da dama a yi wannan zafin addini ne kawai to shugabacin da ya faɗi wannan kaga ya bayyana mana abin da ke cikin zuciyarsa an gani dan annabi ya cewa usama me ya sanya baka tsaga zuciyarsa baka san ya faɗa ko bai faɗa ba ai da ka tsaga zuciyarsa na'am amma amma amaluhu fayumbi na'am fayumbi annahu khalafa ash-shar'a yawa amma aikinsa yana sanar da mu cewa lalle ya saba ma shari'a sabani a aikace ko ya saba ma shari'a ne sabani a aikace ya aikata kufurin amali ba kufurin itikadi ba an gane wannan ko su kuma yan ikwan suna cewa ya aikata kufurin ne itikadi ya kusa musulunci kun gane wannan na'am wa nahnu na innaka khalaf mu za mu ce ma wannan shugaba wanda ya bada dama a gina gidan giya ko za mu ce wa ainihin duk mutumin da yake da kuɗi ya ba da dama karuwai su zo gidansa lalle ka saba ma shari'a wa innaka fasaqta wa fajaqta lalle kai fasikanci kai fajirci lakin la naqulu innaka kafarta wa mutadakka sai mu ba ma cewa lalle ka kafirta kai ridda ka bar addini ka ba ma cewa haka baka yi ridda ba amma ka aikata aiki na fajirci hatta yuzhara minhu shay'un yakunu lana 'udhrun inda Allah har sai wani abu ya bayyana gare shi wanda zai kasance uzuri a gare mu a wajen Allah an gani hasan shi da kansa ya bayyana da wani abu wanda muna da uzurin da zamu gabatar a gaban Allah cewa ya Allah shi da kansa fa ya faɗi wata kalma ta kafirci mu za mu kama mutum da yadda abin da ya bayyana gare mu babu ruwan mu da abin da ya ɓoye a cikin zuciyarsa mu 'yan salafiya ba ma aran bakin mutum mutum mai albasa tun da kaga ya gina bankin riba to ya yarda da riban da injuwa shi shi ya faɗa ko kai ka a bakinsa A gani. har sai wani abu ya bayyana wanda zai kasance a gare mu uzuri a wajen Allah azza wa jal in hukmi bi dangane da hukunci da riddan wannan bawan Allah wa bitali ya'ti al hukmu al ma'ruf al islam to abinda zai biyo baya shine hukunci zai zo sananne a cikin musulunci ala wa huwa qawluhu alayhi salatu wassalam ku saurara shine maganar manzo sallallahu alaihi wasallam man baddala dinahu faqtuluhu duk wanda ya canza addinin sa kashe shi inda mutum ya canza addinin kashe shi to shugaba din nan inda mun yadda shugaban yayi ridda to ya hukume hukuncin sa a ka'ida tunda shugaban yayi ridda shine a kamo shi a kashe shi A yanzu hukuncin wannan shugaba wanda ya canza hukuncin Allah ya halatta haram shine kisa an gane wannan ko yawa su ɗan ikwan da yan sururiya su yau ka tambayi ma da zan muku shin wajen kafirta shugaba dangane da hukunci da gari ma'an zalalla ana duba nizam din ne tsarin ake duba tsarin mulkin ko ana duba shi mai mulkin ana duba tsarin mulki ne ko shi mai mulkin to wannan shine bambanta mu da ikhwan yan ikhwan musulmi ana duba tsarin mulkin ne mu ahlus sunna ana duba mai mulkin ne an gane ko idan mutane suka tsara wani tsari wanda ba na Allah ba amma ba su yarda da shi ba to wayannan mutane ba zama kafirai ba sai dai sun zama kai. kun gane wannan ko yau ana duba tsarin ne idan shugaba yana mulki karkashin demokradiyya tsarin demokradiyya tsarin kafirci ne amma shugaban da ke kan mulkin in bai halarta tsarin ba musulmi ne shi wannan yana da matsar muhimmanci ka sani a gane ba dukkan mutumin da ya aikata kafirci ne kafiri amma su wajen yan ikwan duk wanda ya aikata kafirci kafiri ne shi an gane wannan ko yanzu alhukumu bi gairi ma anzalallah wato kufur ne shi amma fa in an halarta shi in ba a halarta ba kufurin ne nuna kufur an gano wani ko to tsarin demokradiyya tsari ne na jahiliya amma ko ba dukkan mutumin da yake mulki karkashin wannan tsari ba bane kafiri sai idan ya halarta shi sai idan ya fifita shi akan tsari na shari'a ko ya daidaita shi da tsari na shari'a to a lokacin ne zai zamanto kafiri afa naj'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun shin za mu sanya musulmai kamar masu laifi kafirai me yasa me ku ya kuke hukunci zai yi mu sanya tsari na jahiliya daidai da tsari na musulunci ba zai yiwu ba ya hukuncin wanda ya daidaita su ya zama kafiri kun lura da wannan to wannan yana daga cikin abin da ya bambanta mu sosai kana jin malami ya ce maka ai duk garin da ake hukunci da tsarin demokradiyya kawai shugaban ya yi ridda sannan kuma fadawan shi ma sun yi ridda sannan limaman masallacin ma garin dimokuraɗiyya sun yi ridda haka nan ma'aikatan garin sun yi ridda to wannan ɗan ikuwanin musulun ne ɗan kudubiya ne shi an gane sayar kudu ɗan sayar kudu shi ne ce, duk garin da ake bin tsarin dimokuraɗiyya, to shugaban da ke mulkin bai shi da wani uzuri ya zama kafiri sannan talakawan da suke zaune a wannan garin ba su ɗauki mataki ba su ma sun yi ridda limamin da ke zaune a masallatai na garin shi ma ya yi ridda ne dole ne a fito a ɗauki makami a yi fito na fito da wannan shugaba ko za mu ƙare ne Sun ba haka ba an yi ridda sun suna kafa ah, hujja da hadisin uba da bin samit suna mai fassara irin nasu ba fassara irin na ba hadisin da ke cewa baya ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala sami wa sa'a fil usri wal yusr wal manshad wal makra wa ala asratin alaina wa ala alla nunazi al amra ahlahu qala illa an taraw kufran bawahan inda min allahi fihi burhan wa ala an naqula bil haqq aina ma kunna la cewa mun yi mubaya'a ga manzo sallallahu alaihi wa sallam ala sam'i wa da'a akan ji da biyayya cewa za mu ji za mu yi biyayya ga shugabanni fil usri wal yusr a cikin kunci da kuma cikin farin ciki cikin wadata wal manshad wal makara haka nan cikin nishadi da kuma kyama ko muna cikin nishadi ko muna cikin ki za mu yi biyayya ga shugaba wa ala asaratin alaina haka nan ko shugaba ya yi babakere da mulki ya kwace mana dukiya ya yi mana dukan tsiya an gane ko mai masa biyayya inda ya dace da shari'a inda kuma ya cutar da mu bai shiga Allah wa ala Allah nunazi al'amra ahlahu cewa kada mu yi jayayyen al'amarin shugabanci ga ahalin shugabancin duk wanda yake kan mulki kada mu yi jayayyen shugabanci a gare shi kala sai ce illa an tsaro kufra bawaha to nan ne mahallu shayi sai dai in kun ga kafinci baro baro to garin demokradiya tsari ne na ne to mun ga kafirci yayi mun ga tsarin tsarin gaba ɗaya kafirci ne gashi mun gani tsarin najeriya ana bukata ana jayayya ne akwai mai mutumin da yake shakka cewa tsarin kafirci ne ai da man ce kada mu yi jayayya kar mu ce za mu mai tawaye sai mun ga kafirci baro baro saka da zaran shugaba ya yi hukunci bi gairi ma'an zalalla ga kotunanmu suna bin tsarin demokradiyya ga shugabanninmu masu tsarin mulki tsarin mulki na demokradiyya ne 'yan majalisa to duk sun yi ridda illa an tarau kufran bawa'an inda kun min Allah fi burhan to su a wajen yan salafiya ahlus sunna wanda suke bin manhaji na gaskiya Da ce sai dai in kun ga kafirci ne ga shugaban shugaban kun ga ya aikata kafirci ne. ta ya shugaba zai aikata kafirci bayyananne shine shugaba ya kawo tsari na kafirci kuma ya halatta idan shugaba ya kawo tsarin kafirci ya halatta shi to wannan shine shugaba yake zama kufuran bawahan in kuna so ku san fasaran ku je ku duba karkashin fasaran tafsirin ku duba tafsirin duniya gaba daya tafsirin na ahlus sunna tafsirin bagawi tafsirin qurtubi tafsirin ibn kathir tafsirin dabari da manya-manyan tafsirin na ahlus sunna ku duba irin su taysirul karimur rahman na imamu sa'idi za ku ga fasaran wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun za ku ga fasara irin fasara na salaf sai idan mutum ya halatta yake fita musulunci an samu wannan daga sahabbai da tabi'ai da tabi'i tabi'i dama in salafiya ba suna fassara bane FTK fassarar su suna yi ne karkashin jagorancin fahimtar sahabbai karkashin jagorancin fahimtar tabi'ai suna fassara Qur'ani da hadisi kan fahimtar magabata sun san kafin su yi addini an riga su yi ba su suka fara yi ba kuma bahaushe na cewa waiwaye dan tafiya idan ya zama to ka kirkiro addini wanda babu wanda ya riga ka yin shi ka kawo bid'a ah, musulunci ba taɓa yin musulunci da ba to da aka taɓa yin musulunci yaya wa'anda mutanen da suka yi musulunci aka yarda da su ya suka yi musuluncin saka wannan fassara na ikwan fassara ne na san rai an gane ko da kaga fassarar ya tafi yadda kake so sai ka duba a cikin wannan fasara nawa akwai sahabi a ciki babu akwai tabi'i to ina na samu fasaran ya nuna wannan ba addini bane shi misali an gane wannan to saboda haka wannan shine ya kamata mu fahimta to da wannan ne zaka suna kafirta mutane ta ce kafirai ne saboda illa an tarau wai kawai idan ka ga tsarin kafirci ko da shugaban bai yarda ba an gane shi ne sai kudu ya ce duk masallatai irin wannan garuruwan da ake ake hukunci ba da ƙur'ani ba masallatan yana kiransu ma'abir jahiliya wajajen bauta ne na jahiliya kawai mutanen masallacin sun yi ridda shi kanshi masallacin ba wajen bauta ba ne wajen bautan gunki ne Limamun sun yi ridda mamun sun yi ridda duka ba ɗaya wannan shi ne ake kira tafsirin mujtama inda sayar kudu ya ce mutanen suna bukata su sake kalmar shahada kuma su fito su yi kundin bala su yi tawaye ga wannan tsarin ko da za su kare ne ga baki daya kullura na'am ثم كنت ولا أزال أقول لهؤلاء الذين يدندنون حول تكثير حكام to Nasiru Din Albani zai ke cewa yana bada shawara sannan na kasance kuma ba zan gushe ba ina cewa لهؤلاء الذين يدندنون حول تكفير الحكام حكام حكام المسلمين ga wayannan da suke ta kaiwa da komowa yudandinun suna kaiwa da komowa suna ta maimaita kafirtawa kafirta mahukunta shugabanni musulmai a gari wa'annan wanda su burin su kawai ce shugaba mai mulki yayi ridda to wa'annan ina ba su shawara kuma ina ce musu habbu anna ha'ula'i kuffarun kufra ridda to kaddara kaddara wa'annan shugabanni da ke mulki da kuke kafirtawa kaddaru kaddara sun kafirta kafirci na ridda mukaddara shugabannin sun kafirta kafirci na ridda shugabannin saudiya shugabannin iraki shugabannin kaza mukaddara sun kafirta kafirci na ridda wa annahum law kana hunaka hakimun a'la alaihim cewa cewa da a ce akwai wani shugaba wanda yake sama da su kama a ce gwamna ne gwamna ne ya yi hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba to mukaddara idan wannan gwamna ya yi irin wannan hukunci ya yi ridda sai kuma ya zama kawai akwai shugaba na sama da shi waye sama da shugaban kasa sama da gwamna shugaban kasa ko to in akwai shugaba wanda yake sama da shi wa katafa minhum anna kufrahum kufra ridda kuma sai ya bayyana ga shugaban cewa wa'annan mutane kafircin su kafirci ne na ridda لوجب على ذلك الحاكم أن يطبق فيهم الحد دا يا زمن تو واجبي ga wannan shugaba ya tabbaka haddi a gare su ba ka ba shugaban da yake sama da gwamnan idan ya ji labari gwamnan ya yi ridda to kuma annabi ya ce man badala faɗa faqatuluhu duk wanda ya canza addinin shi ku kashe shi to ya zama wajibi ga shugaban ya dabbaka masa hukuncin haji na kafirci na'am al'an ma tastafiduna antum min an-nahiyati al-amaliyya to ku yanzu kamar yanzu shugaban Saudiya yanzu waye na sama da shi waye na sama da shi a kasar shugaban ƙasa na najeriya waye na sama da shi to yanzu idan kun ce shugaban kasar najeriya ya yi ridda me za ku iya yi idan kansila ya yi ridda akwai gwamna zai hukunta shi idan ciyaman ya yi ridda akwai gwamna zai hukunta shi idan gwamna ya yi ridda shugaban ƙasa zai iya hukunta shi to sai zama to shugaban kasar ne ya yi ridda a wajen ku to yanzu me za ku iya ma wannan shugaban shine ke tambaya al'albani yanzu nan al'an ma tastafiduna antum min an-nahiyati al-amaliyya to a yanzu me za ku fa'idantu da shi ta ɓangare na aiki idza na jadalan idan muka sallama ga jayayya musallama a kaddara mun sallama ma ikwanul musulmi da yan khawarij cewa idan mutum yayi hukunci bi gairi ma bai bukatar tafsir kawai ya kafirta a kaddara mun mika musu wuya kan wannan jayayya hmm. cewa sun samu galaba a kanmu na'am anna kulla haula ila hukam hum kuffarun kufru ridda eh idan mun sallama musu cewa lalle waɗannan kafiran cewa waɗannan shugabannin sun kafirta kafirci na ridda ma za yumkinu an ta'malu me yake yiwuwa ku aikata ku ku yan ikwan din da yan kutubiya din da yan sururiya din da yan yan waye yan khawarij yan hizbu Eh? to me yake yiwuwa ku aikata yanzu me za ku aikata yanzu mu a kaddara shugaban yayi da me za ku mai na ba ta gano wannan yauwa wato gaya kuke za ku ɗauki makami to ai garuruwa da yawa sun ɗauki makami me suka iya wa shugaban yanzu ƙasar siriya ba su ɗauki makami ba ana nan ana yaƙi ko ba a yi shekara nawa an dumfari shekara tara kuma suwaye suke shan wahala yan tawaye ke shan wahala ko shugaban shugaban yana nan daram da ƙau su yan tawaye da suka ɗauki makami suke shan wahala ana ta musu lugude da jiragen sama da tankokin yaƙi da mizali ana kashe dubban mutane sannan ban da wannan da mata da ƙananan yara da jarirai duk kashe su ake yi sannan mafi yawan mutane sun yi gudun hijira ƙasan siriya miliyoyin mutane sun yi gudun hijira har ma ana tunanin shugabannin sauran kasashe suna ganin ba za su iya karban su ba saboda yawan su to kaga shekara tara ana yi su masu wannan tawayen inda ka tambaye su za su iya gaya ma cewa wato sun kifar da gwamnati ne saboda ta yi ridda to kuma nan da wata uku sun gama da gwamnati to gashi yanzu gari ya waye su shekara tara ko yanzu ikhwanul muslimin ai sun jaraba yaƙi da gwamnatin Misira. an gane ko sun jaraba kusan shekaru nawa suna bugawa da gwamnati shin ikhwanul musulmi sun samu nasara kan gwamnatin Misira? yanzu bil hasali ma yan ikhwanul musulmi suna gudanar da harkokinsu ne a ɓoye mutum bai isa ya fito waje yanzu ya yi da'awa a Misira ya ce shi dan ikhwan ba kai ko kai ɗalibin ilimi ne ka taso daga najeriya kana jin labarin ikhwan sai ka je garin ka zo ka tambayi hukuma dan Allah kana neman dan ikhwanul musulmin za su mai da kai kasar ku sai su gano kai dan ta'adda ne an gane yanzu a wajen gwamnatin Misira a ga ɗalibi sabo ɗan Najeriya a ganshi da littafin sayar kudu to wallahi in karatu ya zo ya fasa karatun kenan in ma yawa wasa ba su kama shi sun ɗaure shi ba an gane amma ana ganin littafan ibn usaimin shekarabi shekara ba da ce makala So an san littattafai ne na yan salafiya wanda karantar da addini suke ba yan fitina bane su ina ba ta gano wannan to nan abin da ake nuna mana shi ne, idan shugaban ya yi ridda mukaddara ya yi ridda wannan kun faɗa theoretical to a practical ba me za ku yi dan shi maganar ridda ana so ya zama practical ne in ka ce mutum ya yi ridda to ana so ka yi aiki akan wanda ya yi riddan man bazala dinahu tulu. an gano wannan ko to idan ka san ba za ka iya yin wani abu ba to furta kalmar ma bai da amfani a wajen ka. shugaba kullum kai ta cewa shugaba ya yi ridda ya yi ridda ga shi kuma kafirin da yake mallakan ku kuma ka rasa yadda za ka yi da shi sai dai da baki har ya zama to shugaban yana kan mulki shekara talatin kana maimaita wannan magana kusan amfanin kaɗan ne a ƙa'ida idan shugaban kufuran bawahan ya bayyana illa an tarau kufuran bawahan to idan kafirci ya bayyana a fili to a yanke mai hukunci ana yanke kuma a sauke shi dole ya sauka an gane to idan ka san cewa ba za ka iya sauke shi ba faɗan da ya fi ƙarfin ka yaya ka mai da shi wasa kawai a ci gaba da karantar da al'umma tauhidi ana gina su in al'umma suka ginu in sha Allah nan gaba za a da shugaban in al'umma suka ginu an gina su akan imani an gina su akan takwa an gina su akan kiyaye dokokin Allah da nisantan haram Allah ta'ala zai tausaya mana Allah zai biya mana bukatar mu mu cire wannan shugaba cikin kwanciyar hankali yanzu mu kaddara cewa Najeriya ita ce wannan masallacin malam bakon sai zaman to shugaban da yake mulkin masallacin baya hukunci da abinda da Allah ya saukar sai ana ta gina al'umma kan tauhidi ana gina sa kan tsoron Allah shugaban gaba ɗaya zai ga mun zaman to ahlus sunna salafiyun to yanzu zai iya mulki mu da wannan kafircin bai isa ba dole in yi riga ya gaba al'amari ya canza dole an ce in kibi ya canza dole ne rawa ya canza ko to saboda haka a lokacin nan dole ya zuwa fa yanzu ba wanda nake duk mutanen na fa'in salafiya ne ba zan ji daɗin mulki na ba in ban bi su ba ba kwa ganin yan siyasa a Kano sai ga ana zuwa ana biyan malamai albashi wani lokaci ana biyan yan hizba albashi kun ɗauka cewa galiban suna son musulunci ne me ya kawo haka garuwan kano garuwan zamfara garuwan kaza in siyasar in suka ga garin mutane sirrin jaya ga addini sai kuma nan siyasa sai ya rikide dan siyasa yana rikidewa ya koma addini in kuna addini in ya fahimci shashashai ne shi ma sai ya bi ku an gane da za mu rikide yan kaduna gaba ɗaya mu zama yan addini to wallahi gwamna in yana son zaman lafiya yana so ya samu ƙuri'a ma tukuna sai ya bi mu an gane kuma abin da muke so za mu ce to muna so ba limamin mu kaza muna so masallatan mu a ringa yin kaza mu za mu gaya mai abu kuma in yana da wannan zai dinga campaign insha Allah mun zabe mu da izinin Allah insha Allah malamai za su ji daɗi kuma za mu tabbatar mun gina wani ministry saboda kulawa da addinin musulunci to amma in ya tabbata ku fasikai ne gidajen giya kuke so da wasu abubuwa zai gina muku so da zaran shugaba ya canza da zaran kun canza shugaban zai canza shi ne kamata kunu yi walla alaikum irin ku irin shugabanninku wani shugaba ko ba dan Allah ba in kun gyara zai gyara in kuma kun lalace shugaba ya fi kowa taimaka ya fi kowa sai bera bari shugaba yana sai bera bari ne yadda kuke haka shugaban zai bi ku saboda yana so ne ya birge. ku an gano wannan na'am هؤلاء الكفار islam to albani ya ci gaba da cewa wa'annan kafiran sun mamaye garuruwan musulunci ba ko kafiran nan sun mamaye garuruwan musulunci ونحن هنا مع الأسف ابتلينا باختلال اليهود للفلسطين مو أبن بكين شكي an jarabe mu da mamaye yawan yahudawa ga falastinawa ko yahudawa ta mamaye ta فماذا نستطيع نحن وأنتم أن نعمل مع هؤلاء me muke iyawa da mu da ku mu aikata tare da waɗannan yahudawa da suka mamaye filistin hatta tastati'u antum ma'a al-hukami alladhina tazunnuna annahum min al-kuffar har ku samu iko ku tare da waɗannan shugabanni wanda kuke zaton cewa suna daga cikin kafirai ya za ku yi musu yanzu filistin yahuda sun kwace fiye da shekara arba'in yanzu amma har yanzu babu abin da musulmi suka yi don kwato filistin allahumma sai dai iran iran kuma mai take yi siyasa ta siyasantar da abin da duk shekara in yayi za a yi kudus dai wai ana tunawa da lokacin da aka mamaye isra'ila suka mamaye falastinawa kuma za ga suna zanga-zanga suna daga murya suna sai mun kwato no to america no to israel no to kaza suna yin haka ne barazana shekara wajen arba'in da wani abu iran tana kusa da isra'ila amma ko bulan dai ba taɓa harba ma isra'ila ba an gane wannan ko iran ba ta taɓa harba ko bulan dai da wasa ta harba ma isra'ila ba ta yi ba kaga da da gaske ne wannan notu israel din nan ya kamata su yi kundin bala ko rana dai maga sun kai hari ba su kai ba to musulmin duniya almuhim dai sun yi rauni rauni na lalacewa ya kai mu intaha mun kasa yin komai kan isra'ila kuma wa ake tsoro babban wanda ake tsoro america domin ka taba isra'ila kai tsaye ka taba america ne kaman kaman kaman tel aviv kaman israel kaman capital ne na america to shi za ga musulmin duniya sun shafa wa kansu lafiya sai dai kawai a yi zage-zage a faɗa abin da aka faɗa amma falastinawa suna nan ana kashe su to me muke albani kisa me muke iyawa musulmi duk da wannan cajin da muke me muke iyawa a gefe ne kawai an gane ko to kaga ashe in ka ce wa mutum ya yi ridda to fa a hukunta shi idan ka san ka faɗa ma ba za a hukunta ba maimaita shi bai da amfani maimaita shi ana so ne a yi shi a aikace an gane Allah ya ji kamala ba hukumi yakan ci in ka ce in ka ce yan dariƙa kaza ne yake kun kai su kotu kun kai su kotu a'a ba mu kai su kotu ba to ku bar su a matsayin su na musulmi sai dai ku yi wa'azi abinda kuke yi kafirci ne amma kada ka kafirta mutum kada ka yi tafsirul muayyan shi kafin ka kafirta mutum ba daga nesa bane kai shi kotu ya yi bincike a kan shi a tabbatar da shaidu a yi masa tambayoyi a tabbatar yayi rinta ina ba ta gane wannan yawa in ka kai alƙali zai duba an ce ka ce ka zaye eh, na ce na ce alƙur'ani ba maganan Allah ba ne shin an ce ka ce wai Allah bai yi magana da annabi Musa ba na faɗa Allah bai yi magana da annabi Musa ba in an ce Allah ya yi magana da annabi Musa an da Allah kamar halitta kuma an ce ka ce annabi Ibrahim ba khalilullah bane gaskiya an ka faɗi wannan arena Allah ya za a kira annabi Ibrahim khalilullah kace to amma me zaka ce kan qur'ani alƙali ya tambaye shi wattakhadha Allahu Ibrahim khalila Allah ya rike annabi Ibrahim a matsayin khalil to me zaka ce akan wannan sai ai wannan kawai haka dai Allah ya faɗa amma ba khalil din bane amma Allah ya faɗa sannan wa kallama Allah Musa taklima Allah ya yi magana da Musa magana kace Allah bai yi magana ba yanzu wannan aya ya zaka yi da shi idan alƙali ya tambaye shi aka tsaye mai da hujja aka kusa mai da shubha ya kasa amsawa kace to yanzu a matsayina na al'ali na yanke ma hukunci to saboda haka al'ali da ce kawai a je a kashe shi in an bashi dama ito bai to ba to wannan shine amfanin a ce shugaba yayi ridda kowa ne yayi ridda shine a kai shi kotu kotu ta yanke mai hukunci kun wannan ko na'am al-hashiya ga hashiya nan qala shaykh ibn usaymin shaykh ibn usaymin yana ta'aliki ga maganar albani maganar albani ya ba ibn usaymin sha'awa sai ibn usaimin ya yi ta'aliki don kusan cewa yan salafiya fahimtar su ɗaya ne akan akida yace hadha al-kalam jayyid wannan magana magana ne mai kyau kwarai da gaske magana albani يعني أن هؤلاء الذين يحكمون على ولاة يحكمون على ولاة المسلمين بأنهم للي دسكي hukunci ga shugabannin musulmai cewa kafirai ne a ce shugabannin Saudiya sun yi ridda shugabannin Najeriya sun yi ridda shugabannin wayannan masu hukunci ga shugabannin musulmai cewa su kafirai ne ma za idan haka mu bi kufrihim me za su fa'idanta in sun yi hukunci da kafircinsu su menene amfanin faɗin kalman yastati'una izalatahu shin za su iya kusar da shugabannin ne za su iya aljawabu la yastati'un jawabi shine ba sa iyawa bil hasali sai dai a tono abinda ba hau ke cewa an tono tsuliyar dodo an gani batu da ke cewa kuma let the sleeping dog lie kare yana bacci kare ne mai cizo yana bacci kuma sai ka sai ka tashe shi daga bacci kaga mai ka zo kana ka zo kano fada ko kaga sai cije ka tsaf to shugabannin nan da zaran kun dauki makami za ku cire su a lokacin za su yi amfani da duk karfin da suke da shi wajen ganin sun kau da ku na ganin abubuwan da ke faruwa ba hujji na cewa wai gani ga wani ya yi shi wani tsoron Allah abin da ya faru a Misira abin da ya faru a Iraki abin da ya faru a Syria abin da yake faruwa a Libya yanzu da wasu suka yi tawaye ga shugabancin Libya ana nan ana zubar da jini har yanzu ba a daina zubar da jini ba kasan ya ki zaunuwa to irin wannan ya kamata ce ya zama mu dau izina daga irin wannan mu gane duk irin wannan fitina da yan hamasa yan harkiyun suke motsarwa baya baya amfanar da musulunci face a takura mana wajen addinin mu da rayuwar mu a hana mu gudanar da karance-karancenmu a hana mu gudanar da kasuwancinmu a hana mu sadar da zumunci na'am uh, wa idza kana al-yahudu qad ihtallu falastin min 'ami alif to idan ya kasance yahudawa sun mamaye falastin tun daga 1948 miladiya shekara nawa kenan 1948 suka kwace isra'ila suka kwace uh, falastin shekara nawa kenan 70 75 yanzu shekara da lokacin ma ba a yi wasu daga cikin wa ka haifa nan a masallacin gaba ɗaya ba ma wanda aka haifa wane ne dan shekara 75 yanzu a masallacin nan babu shi lokacin da suka mamaye falastin ba ma a haife ka ba ko to fa har yanzu falastin na hannunsu kuma fa abin da zai baka mamaki isra'ila ba ta wuce girman kaduna ba nake ji gaba ɗaya girmanta amma wannan isra'ila ya gagara musulmin duniya su iya kwatowa na'am ومع ذلك ما استطاعت الأمة الإسلامية كلها وجد هكا الأمة المسلمة بس إياه بدكا عربها وعجمها ده لا ربا وانسو ده أجما وانسو ده بس إياه أن يديها عن مكانها بس إياه قصد ده إتدك عند تكبا بس إياه تشير شوغبان تسنداو ده شوغباني مسلمي با هل ينزل fa kaifa nadhhabu wa nusallifu alsinatana ala wulati idan ya kasance mun kasa kwato falastin daga isra'ila to ya za mu yi mu tafi mu ringa rinjayar da harsunanmu ga shugabanni ya hukumuna na da suke mana hukunci shugabannin da suke mana hukunci sai mu zo muna kafirta su muna ta kokarin caji mu nuna wa mutane lallai a yi fito na fito da su an gano wannan na'am wa na'lamu annana la nastati'u izalatahu kuma alhali mu mun san ba ma iya kusar da su mun san ba za mu iya musu juyin mulki ba ina fatan gane daga cikin tawayen da aka yi mu shugabanni so nawa aka samu nasara eh in an yi tawaye dari, da wuyan an samu nasara biyu kuma idan an samu nasara za ga ya zama to nasara ne na masu haƙar rijiya sai ga an samu an kifar da shugaba amma ƙasar tana nan ta zama to gulbin jini wa annahu sawfa turaqu dima'un wa tustabahu amwal idan an ce za a shugaba waye, da sannu za a zubar da jini kuma da sannu za a halatta dukiyoyin mutane faruddama a'radun ay kai da yawa ma akan halatta mutunci me ma'anar mutunci idan ana wannan yakin sojoji sukan yi wa matan mutane fyaɗe za ka sojoji fasikai suna amfani da wannan dama su kama matan aure masu mutunci sai musu fyaɗe suna zina da su kaga na wajen an halarta mutunci ta hanyar tawaye ga shugabanni abubuwa da yawa suna faruwa za a zubar da rayukan mutane bayan zubar da rayukan mutane za a kama dukiyar mutane a yi tabbarin bom kasuwa za a kona shi urmus an yi asarar ne sannan yan iska za su yi amfani da wannan dama suna fasa shaguna suna zuwa gidajen mutane duk dama wannan jin haushin ka zai amfani da wannan dama Tun da yanzu ana yaƙi da hukuma ba mai kama shi zai je ne kawai a yi ta fasa gidajen mutane ana kashe mutane matayen mutane a kama su a kwantar da su a yi musu fyaɗe duk wannan shine sakamakon ɗaukan makami a ce za a kifar da hukuma an gane ba tare da lura da maslaha da mafsada ba dole ne in za a yi wannan akwai abin da malamai suke kira mura'atul masali wal mafasi sai an kula da maslaha da mafsada idan muka yi kaza me muke ganin zai faru muna ganin wannan abin da zai zai haifa ma musulunci ya mai ido an gane kuma su waye za su wannan ko wanda kwashi kwarar ko kuma manya manya malamai rasikun manyan malamai walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la alima allazina yastanbidunahu minhum kafin ayi tawaye ga shugaba idan kufurin bawa ya bayyana kafirki ya fito karara mun ji to yanzu kafin mu ce mu yi tawaye gare shi sai malamai sun duba muna ganin cewa yanzu in muka yi tawaye ga shugaban nan muna da karfin da za mu iya kifar da shi to malamai dattawa masu hangen nesa ba karar ƙananan yara masu rawan kai ba dattawa wanda sun ga sun ga yau gogaggu a cikin al'amura za su duba in muka ce za mu yi tawaye ga shugaban nan me zai faru idan suka duba suka ga cewa ya kamata a yi tawaye a cire shugaban sai a yi ta inda za a samu karancin zubar da jini karancin cikin sauki sun duba sun ga za a zubar da jini kaɗan amma zai mutu shugaban za a cire shi ko zai mutu sai a yi Kamar in suka hanga suka ce kai wannan shugaban muka za mu cire shi yana da sojoji masu ƙarfi yana da makamai yana da magoya baya kada mu cire shi za a janyo wa musulunci matsala domin ku da kai tawaye za a hana ku addini yanzu ikhwan a misira suna yin addini in ka je misira ka ce a nuna wa masallacin ikhwan ba za ka gan shi ba zai ganuwa ba na mantawa ɗaya daga cikin 'yan jama'atun tajdid abubakar mujahid ya ba da labari da suka tafi mala bakar mujahid yake ba da labari da suka ci kasar sun je kai ziyara wajen ikhwan yake billahi allazi la ilaha illa huwa sun yi ta neman su ba gansu ba yake suna da contact sun yi taro da su karfe biyun dare can cikin dare suka yi taro shi da bakin shi yake faɗa wajen karfe biyun dare aka yi taron taron kuma ana yi ne in ɗaya sulale ya tafi fiyu sai kuma ɗaya sulale ya tafi ya ce a haka su suka je 'yan Najeriya suna ta sulalewa suna zuwa ba wai ana zuwa a haɗe ba ne don an kama ku a haɗe wallahi kashin ku ya bushe ya ce to wallahi sun fahimci 'yan kuma suna cikin jarabawa a misira to kaga shi da kanshi shugaban jaman JTI wanda su ma suna da fahimta na Ikhwan shi ya ba da labarin haka ku fahimci wannan ko to kaga ashe kenan irin wannan za a hana ku yanzu misali wani riba za mu samu yan salafiya idan an hana mu da addini dama mu babban riban da muke so a kowace ƙasa shugaba ya bamu dama mu karantar da addini to babu gatar da shugaba ya mana da ya wuce wannan babban gata a bamu dama mu nuna wa mutane Allah mu nuna wa mutane manzan Allah da yadda za su bauta masa mu tarbiyyantar da al'umma kan musulunci to duk shugaban da ya zo ya hana mu wannan to ya gama da mu gaba daya to yanzu ikwan ba su da daman su bude islamiyya na karantarwa a misira ba su da daman su bude, yanzu misali yanzu kan misali boko haram za su iya bude islamiyya yanzu ce nasu ne su rubuta wannan islamiyya ne namu wala da zai yiwu ba ina matan gani ana gani za a kama islamiyya a kama mutanen to wannan shine abin da ake gudu abin da ake gudu kenan ta inda za a takure shi sa ainihin malaman salafiya suke cewa yin tawaye ga shugaba suna kiran shi fasadu din wa duniya eh daukan makami ga shugaba yana kawo lalacewan addinin mutane yana kawo lalacewan duniya ko mutum ba zai san wannan ba sai an jaraba an gani ko da zaran an jaraba shi za ga cewa karatun islamiyya ba zai ƙara yiwuwa ba waye zai tura yaran shi islamiyya ana lugudan bom waye zai zo masallaci sauraron muhazara ko kuma darasi a masallaci ko majalis na ilimi ana lugudan bom ana barin bom wane ne zai kai ziyara garinsu ana nan ana ta lugude ta ko'ina yanzu kawai yan kidnapper sun hana ka tafiya ballantana ballantana kuma ce shugabanni masu mulki da su kake su da suke da wuka suke da nama to wannan shine abin da malaman salafiya suke faɗakar da mu wannan magana suke ba tsoro ba ne tausaya maka suke yi kai talaka suna tausaya maka kar ka janyo maka kanka abin da nan gaba za ka yi nadama an gane ko to wannan shi ne a takaice lokaci ya yi? to insha Allah an ce lokaci yi, na na'am eh na'am na'am eh duk sanda ake yin nan a sa wani sanda duk bai dace ba amma mutumin da ya wannan ya yarda cewa wannan sandan abin bauta ne sai ya daba amma ya saba musulunci amma ba za ka zo don mutum ya yi wannan kace ya fita musulunci ba kai tsaye an gane wannan shin ya ɗauki wannan abin a matsayin gunki ne yana bauta ne in ya ɗauke shi gunki ne ya yi rida in bai ɗauke shi gunki ba kawai wani abu ne wanda yake na girma kamar yadda kake duka sawa mahaifinka yanzu za ka wani na duka sawa mahaifinsa ko to so ka wannan abin da ya aikata durkuso ba addini bane misali ya saba wa musulunci amma za ka ce wanda ya durkuso ya fita musulunci na eh ina fata an lura na'am a sai mai da kaza to kaga idan ya zo siyan abu ba ruwanka da binciken wai me zai da shi kai dai ka san kai dan kasuwa ne kawai ka siyan mai da abin da za ka siyar dama krista tana zuwa kasuwa ko da zai kaza ba sai kirsimeti ba ko kuma kana ganin krista kan maka tambaye shi ne za ka yi da kazan eh, kaza kaza garin tole tole sai ta tono wuka eh na to insha Allah za mu dakata a nan a yanzu malam awal zai yi bayani dangane da abin da ya shafi a gidauniya na tafsir a gidauniya na kai na wannan na wannan karatu da ake yi sau da aka mala awal bismillah bismillah rahman rahim wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala wa sahbihi wa man tabahun bi ihsanin ila middin amma bari wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar da aka sani yan uwa satin da ya gabata mun yi jawabe dangane da abin da ya shafi wannan karatu da malam yake gabatarwa na fitnatin takfir wannan babban malamin nan a shek jin albani wallafa dangane da ainihin fitinan kafirce mutane ba tare da abin ka'idoji mana shari'a da sakin baki kai tsaye ana kafirta mutane ba tare da ka'idoji ba mala ya sanya wannan littafi ne domin fa'idatar da mu da sanan al'umma da wanda ba sa wurin nan domin ainihin da wannan karatu san ce wannan matsala ta kafirtawa matsala ce babba matsala ce mai hatsari wanda baya kamata mutum su baki ya kafirta mutum ko ya kafirta jama'a ko ya kafirta shugabanni ba ta da abin ka'idoji ba domin kafirtawa baya tabbata sai da nasi haƙƙi ne na Allah sannan kuma haƙƙi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam yana tabbata ne da nasi ba yana tabbata bane da maganar wani ko ra'ayin wani dangane da wannan matsala to ƴan uwa masu albarka na wannan makaranta sun yi ƙoƙari sun jajirce sun ba da gudunmawarsu domin sanya wannan karatu mai albarka a gidan DITV talbijin ba a yi rediyo ba idan san samu mu ne da talbijin din da rediyon alheri rediyo din da sanya ana saurari to amma Allah bai kaddara haka ba ya kaddara ne sun ba da kudin ne ta bangaren ainihin TV din kuma abin da suka baya kudi ne masu yawa suka dauki ainihin zango na farko shine wata uku domin a sanya karatun nan suka ba da naira dubu ɗari uku domin a sanya wannan karatun yau gashi mun shiga kusan sanyawa na ƙarshe wanda da zarar an sanya wannan karatun so biyu ko so uku kuɗin ya ƙare ko kuɗin wani yan uwa da suka bayar ya ƙare shi ne aka tattauna da wasu yan uwa masu kishi ga mai zai sa a ajiye wannan rana domin ainihin gidauniya ta ainihin sanya karatun nan gaba don malai sake wannan littafin mai albarka cikin tafiyar wanda malai yake bayanai masu tsada don gane da ainihin mu fa'idantu sauran al'umma masu fa'idantu za ke ta wannan karatu yana da buƙatar malam ya sauke wannan littafin ne a daidai wannan lokuta da yake gaban mu ma'ana wata uku mai zuwa domin wannan watan da aka saya mu kusan cinye kuɗin mu za ka muke kira ga 'yan uwa cewa ana son a yi wannan gidauniya ne domin a isar da wannan saƙo na wannan littafi da yake ɗauke da ainihin fitinar ta mutane ba tare da bin ka'idoji ba wannan karatu mai tsada ne muna fatan uwa da Allah za mu kishi za mu sanya ainihin gudunmawar mu kamar da gudunmawar yan uwa na farko ya tabbata har aka sanya karatun nan to ba zai min daɗi ba ba zai maka daɗi ba a ce karatun nan ya tsaya ba ta da ainihin an ce da karatun ba na tabbatar duk ɗalibi da yake sauraron wannan karatun yana fa'idantuwa kuma yana jin daɗi yadda ake fito da bayani dalla dalla domin kar mu faɗa cikin wa'annan miyagun aƙidu da wanda malam yake karanto mana su na ainihin farko akwai dai kawariki tun na daɗin da na yanzu akwai jama'ar tafiyar sannan akwai 'yan sururiya da mana yake magana a kansu wanda duk suna da wannan fikira ta ainihin kafirtawa kan mutum ya da irin su ya fada cikin wannan matsalar shi sa mana yake ta buɗawa bai ainihin mana ruwan ilimin ba yana fa'idantar da mu wannan gidauniya za ta tabbata ne a yau insha Allah ta'ala a wajen yan uwa ɗalibai wanda suke da kishin wannan makaranta don ilimi baya tafiya karatu baya isuwa sai da kishi kuma sai da dukiya idan har ba sa dukiyar mu ba to muna ji muna ganin sakon da muke son hitar ba zai isu ba to haka akwai dan uwa da ya fara ba da gudunmawa dan shi ya fara tattauna da mu satin da ya gabata yace yana ganin cewa eh lallai abin da ake da bukata a samu mutane talatin a ce kowa ya bada naira dubu goma goma kaga abin da muke nema dama dubu ɗari ko ne to shi da ya bamu wannan shawara to gaskiya ya zartar da abin da ya niyya da ya faɗa ɗin abin da ke ci zuciyarsa a samu mutane ya kawo naira dubu goma shi ba shi ne malam rabiu abdulmajid mana fata allah ta kamar alkhairi ya fara buɗe gidauni gidauniya ta yau da naira dubu goma sannan mai biye masa shi ne malam nasiru albani shi ma bai kai karfin man rabi ba amma ya ba da naira dubu biyar muna fatan shi ma allah ya saka mai da alkhairi sai ni da nake jawabin nan ni ma ba kai karfin ka ba amma ni ma na ba da naira dubu biyar na san samu ne ce ga dubu goma na amma na duba ni ma na ba da dubu biyar ina wasu mutane uku su ne suka ainihin fara ba da wannan gidauniya ta yau malam abdulmajid da ainihin malam alasur albani sai kuma ni da nake jawabin nan na bayan amma wancan satin eh malam aminu shi ma ya bayar wancan satin amma na yau muke magana cewa fara buɗe gidauniya da yan wasu shawarar cewa ya kamata a miƙe a yi mutane jawabi cewa lallai kuɗin da ake nema naira dubu ɗari ku ake nema lallai mai kishin wannan karatu da malam ke gabatarwa mu ba da gudunmu wannan domin Allah domin karatun ne ci gaba ya kai mana har zuwa ga Ramadan domin muna sa ran insha Allah ta'ala zuwa ga Ramadan din a ƙara a ƙara shi wannan littafi amma idan ya kace ba za a ƙara shi ba sai dai ayi ba tare da an ɗauka ba an yaɗa shi kuma in burin mu ne a ce karatun ne ya tafi da ainihin rediyo din insha Allah ta'ala saboda kar Allah muna kira ga 'yanwa don girman Allah a shi a bada wannan gudunmawa mu sani cewa lallai karatun na baya isuwa a wannan zamani muke ciki fa tare da mun ainihin waɗannan abubuwa na zamani ba wanda Allah subhanahu wataala dama tuntun ya gaya mana Allah subhanahu wataala ya ce wal kayla wal bigala wal hamira tarkabuha wa zina sai Allah ya ce wa yakhluqu ma la ta'lamu to mun ga abin da Allah yake nufi da wannan ayar Allah zai halitta mana abin da mu sani ba ma nan gaba da muna hawa jaki ne ko alfadari ko doki ko makamanta haka amma yanzu ana hawa jaki ana hawa alfadari ana hawa duk abu a'a ana hawa abu ne mai tsada mota ko jirgin sama ko mashin da sauransu mafi yawan ba wanda ya zo da keke na nadir kaɗan daga ciki ashe zamani ne na zuwa wanda za a amfani da irin wayannan social media domin isar da da'awa al'umma su amfana wannan karatu muna fata Allah ya sanya mishi albarka Allah miki rusu ya taimake mu gaba ki daya Allah ya sanya kishi ga wayannan ɗalibai na wannan makaranta su cire dukiyarsu su cije su bayar domin isar da wannan da'awa kuma dukkanin kuma na fatan alkhairi mun san Allah bai yi mu ɗaya ba wani yana da shi da yawa wani baya da shi da yawa kuma bi yawan duk ɗalibai ne na ilimi ba masu hali bane san wannan makaranta mafi yawan su ɗalibai ne na ilimi wanda ba su da abu amma suna da kishi haka suke jajircewa suke cijewa suke daurewa da an yi jawabin cewa a bada gudunmuwa don Allah za su ɗauka su bayar su haka muna fatan an zama din za a bayar don Allah insha Allah ta'ala muna fatan za ku taimaka yin uwa game da ne bayani an fara buɗe wani gidauniya masu zagayawa za su zagayawa insha Allah ta'ala za a zagaya muna fatan za ku bayar don Allah sannan wanda za su ji wannan jawabin mana da account number na tafsir da ake sanyawa a tv muke san wanda suke ji na tv ko kuma na social media suka saurara za su ba da gudunmawa za su iya sanyawa ta bangaren ainihin account da muke amfana shi ta tafsir wanda malik ke gabatarwa ana sawa ma a tv saboda ana fatan ni ban haddace abin da na so dan kamar yadda aka ce sunan account name din shine 00 00 zero farko kenan guda biyu two zero one yan uwa wannan shine sunan account nambobin account din shine IBTC go Stanbic Bank a Salafi Tafsir Association muna fatan wa za a sanya don Allah a ramai mai samun saboda ba maki wani 00 20 17 27 tutu wannan shine nambobin da za a sanya wannan kuɗi insha Allah ta'ala zai isa ga wannan gudunmawa da ake da bukata a sanya wannan karatu zai kai zuwa ga haka din muna fatan za a sanya don Allah duk wanda ya bara mana fata Allah ya saka mashi alkhairi Allah ya sanya shi a cikin mizan hasanati Allah ya taimake mu da sa. Allah ya kara wa malam juriya ya kara mai haƙuri da sabati akan kokari da yake na tabbatar da mu da nuna mana aqida ingantacciya aqida salafiya da nuna abin da cewa lalle mai bita shine za mu samu tsira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ne kai mu zuwa ga natija mai kyau insha Allah ta'ala Allah ya saka da alkhairi da sauran yan uwa da suke sauraro da kuma suke bada dukiyar Allah ya saka kowa da alkhairi don Allah dan girma Allah yan uwa a taimaka don Allah a dubi Allah yan uwa a taimaka don Allah Allah ya saka da alkhairi dan tsaya nan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to kaman ah, mal awal Allah ya saka da alheri ko kuma da ya ji bayanin da yayi to yau ranan taimako ne na masallaci akwai taimakon da ake nema na masallaci yau laraba ana neman taimako masallaci ne ke yau